da haka musulmi ka'idarsu ita ce ya ayyu hallabi na amanu kunu ƙawamina bilƙisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin ko yawa haka nan ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wala yajri mannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun Allah ta'ala shi ya faɗa na haka ka zama mai adalci adalci kuma baya nufin in kana so a san kai mai adalci ne wai in rubutu kake wai sai kai abin da ake kira wai sai kai balansin sai ka faɗi laifin nan sai ka faɗi laifin nan to kun baka samu laifin ba fa haka kawai za ka yi ƙarya dan a ce maka mai gaskiya sai ka tuhumi abin da kake kai ni ba na tare da wannan tunani yawwa ba na tare da wannan tunani kamar wannan shirban da ake ta yi yanzu a zamanin nan ana zance harkar yakin nan da ake yi da wannan da amerika da yahudu a gefe guda da kuma iran a tilasta wa mutane dole sai sun goyi bayan iran in ba haka ba wai su munafukai ne saboda su waɗancan suna har wani ma na biya turo mu aka ce turo mun da yawa maganar eh, hadsas shi wannan ministan war kamar da suke kiran kansu na amerika cewa su ko sunni ko shi'a ba ruwansu kawai ilimin su shine islam wannan zancen dama haka yake to amma su kuma waɗannan a kan mai suke a wani irin musulunci kuma sannan ma banda wannan ai da a ce yakin ya tsaya a iya gefe biyu farkonsa da wannan tsakiyar tasa da kuma har zuwa yanzu cewa waɗannan suna kai ma wannan hari waɗannan suna kai ma wannan hari shi ne za ka zo kana tattaunawa wanne za ka zaɓa har ka kawo cewa ko eh, da zancen cewa aikin da dai asali na musulmi ne ko da suna da aƙidar da ba daidai ba to su ya kamata a goyi ba waya wajabta maka sai ka goyi bayan babu wajibci musamman wanda ka san aƙidarsu mummuna ce kuma sannan sun shigo da waɗannan ƙasashen na alis sunna musamman da saudi arabia da kuwait bahrain sun kai musu hari kuma da aka tashi kai harin ba a kai harin wurin da ake cewa gun da sojojin amerika su sai aka kai hari gun abin da zai rusa musu economy gaba daya kuma duk da haka suka tunani suka ce ba za su shigo yakin ba saboda in sun shigo dama so ake su shigo din ta yadda za a zo a ruguza su lokaci guda duk gaba ɗaya zancen shi ne da waɗancan ɗin da waɗancan duk makiya waɗannan ne an fahimci wannan abu to amma haka kawai mutane su zo ku lazunta wani ayatin da ne su ne musulmi to dole wajibi a goyi in na goyi bayan su mai zai musu na amfani me yaƙi shi ya san me ake yi a garin su kai yanzu dan me zaka matsawa yan Saudi Arabia ka ce dole su goyi bayan Iran tun da su ne musulmi bayan su kuma an kai musu hari ai ba kai hankali ba kai ma an shigo da su cikin yakin an kai musu hari ana ruguza musu kasa kuma sai ka ce a'a tun da dai tsakanin Yahudi ne da iran ko tsakanin yahudu da amerika ne da iran to tun da iran din kasar musulmi ce shikenan sai a goyi bayan to har da yan saudi arabian kake son su masu su goyi bayan iran wani irin rashin hankali ko ba gane zancen ba akwai rashin adalci kuma wasu mutane tsabar adawarsu ga saudi arabia da aƙidarta shine yasa wannan abu ba wani abu ba da kuma lazim da kuma campaign din shi'a da ya yaɗu cikin mutane har ka ga mutum malami na sunna ya zo yana kumfar baki an ce wai ba za a goyi bayan iran ba wannan zancen bai kamata ya zama mutum in ma hankalin zai amfani da shi to a ce wato ya yi watsi da hankalinsa a wannan gefen iballantana harka ce da in ka ce can asali saboda aƙida ne to can ɗin masu ma da aƙida suke in sha Allah wata ran za mu shigo ina jin da a cikin wannan tattaunawa tamu za mu shigo wasu matsaloli da suke da alaƙa da haka da tuhumar ah, abin da ya shafi tawaye